Tsiya Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wari tsintsiya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin fahimtar juna domin a zauna lafiya ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba. Masu yin magana kan ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki, wasu ma cewa suka yi ya fi sarkin da kansa. To domin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa kwanaki gwamnan jihar Kaduna wato gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamitin samun zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban cocin ɗarikal Anglican Reverend Josiah Idowu Ferron. Sauran 'yan kwamitin kuma sun haɗa hada Priscilla Ankut da Dr. Sale Basai Momale.

da gwamnan jihar Nasiru ‘yan Rufa'i ya kafa? Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya samu mana ra'ayin wasu mutane. sunana Muhammad Siraju yaya to wannan hukumar zaman lafiya ko da yake dai sunanta muke ji to amma mun san manufa ce mai kyau da ganin yadda abubuwa ke kasancewa yanzu mutane ana zaune tare wani lokaci kaga kuma rashin zaman lafiya ya zo to yana da kyau wannan tunani da gwamnati ta yi sai dai ya kamata gwamnati ya kasance ta lura da abubuwa ɗaya ko zuwa biyu misali abubuwan da ke kawo dai rashin zaman lafiya mun sani a jihar nan ko dai ya kasance ta addini ko ko ta kabila da kabilanci to mutanen da za a kafa ko mutanen da za a sa su shugabanci wannan hukuma to ya kamata gwamnati ta yi la'akari da waɗannan abubuwa na addini da kuma na kabila to na tabbatar da in dai gwamnati ta yi wannan abun daidai ta rike wannan abu da aka faɗi addini da da kabila insha Allah wannan hukuma muna sa ran insha Allah za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya in Allah ya so a jihar sunana Abdulrahman Muhammad to gaskiya yana da kyau wannan ah, shawara da gwamnati ta yanke ta kafa wannan hukuma abu ne mai kyau sai dai yana da kyau duk abin da za a yi ya zamana zai samu karbuwa wajen al'umman da ake yi don haka za a duba abubuwa da yawa kenan ya kamata ita hukumar ya zamana ita kanta tana da wato ganin kima da daraja wanda ya kamata al'umma su ganta ita bi ma'ana ya zamana tana wakiltar kowane bangare na al'umman da ake samun irin wannan tunu a cikin su akwai kyakkyawan wakilci da yake na biyu kuma yana da kyau gaskiya ai da ana zaman lafiya yanzu ne ya kawo rashin zaman lafiya ya kamata a duba a waiwaye ana cewa a dan tafiya a gane da menene suke kawo wato rudani da rashin zaman lafiya a yi maganin su sannan kuma na hukuma ta ci gaba da sa ido domin kare abubuwan da ka iya tasowa daga baya ina ganin Allah ya da an yi wannan to za a koma zaman lafiya kamar yadda ake yi a baya in Allah ya da to ni dai sunana Amina Kabir Muhammad to wanga move ɗin da gwamnati ta yi ina tunanin cewa abu ne kyakkyawa kuma mai amfani ga duk al'umma amma na dai san zaman lafiya tana samuwa ne ga al'umma idan al'umma ita kanta tana buƙatar zaman lafiya sabida haka wannan zaman lafiyan da ake ta advocating ana ta ana ta so a samu za ta iya samuwa ne idan mutane sun haɗa kawunansu sun gane cewa zukatanmu ba su buƙatan um, fargaba ko kuma tashin hankali muna bukata ne mu zauna lafiya dukan mu zukatan mu ya kwanta mu samu abin da muke so amma ga gwamnati kuma tana iya taimakawa da samun zaman lafiyan nan yayin da ta taimakawa al'ummanta ta samun samun ci gaba e kyakkyawan yanayi a ah, cikin al'umma da kuma kyautatawa mutane welfareism ɗinsu. da kuma enhancing peace and stability da kuma trying to eradicate poverty kowa a taimaka masa yanzu ana zancen ba abinci yunwa ko ina zaman lafiya ba za ta samu ba idan akwai yunwa a cikin um, a cikin cikin mutane Musa Abubakar. Eh, to game da wannan hukuma wannan abu da gwamna Nasiru Yarfa ya kawo abu ne mai kyau. wadda ma duba da yadda kaduna take da kuma yadda take abu jiha ce wadda take a cakuɗe haka da sauransu so ni babban abin da nake hange ne yar fayi ya yi zurfin tunani mai kyau amma matsalan da nake ganin kama akwai na na leadership na wannan kungiya da aka aka hukuma da aka nada saboda ya kamata a ce za a samu shugaba na farko dai a sami shugaba mazauni shugaba wanda yake kuma yana da misali kamar a ce karisma ko kwarjini ta kowane bangare misali yala bangaren kiristoci ne ko ko bangaren musulmai ne waɗanda kuma za su faɗa a ji mutanen su za su saurare su amma muddin haka ce an samu a shugaba yau yana UK yau yana China yau yana ina ne kuma an ɗauki shugabanci an bashi so a gaskiya yana ga ba za a haifar da ɗami ido ba anan in dai har ba za a ce yana zaune mazauni bane na abubuwa kuma ya kasance a samu mutum ne wanda yake ya san mutanen shi ya san mutanen da yake mu'amala da su su saboda haka ni abin da nake so ga wannan hukuma da aka kafa a tsaya a ƙara mata a tatance mutanen da aka sa a wannan shugabanci da kuma a balansin abubuwa yadda za a za a samu wannan hukuma ta haifar da ɗami ido a gaba kuma wannan fitintunu ya kasance ba a ƙara samun shi ba kamar yadda shi ya hasashen haka kuma sannan abu na biyu shine ita wannan hukuma ya kasance daga lokacin ne da aka kafa ta ta fara aiki ba sai wani wanda za a ga sai fitintunu ne ya zo sannan ne a mutane hankali ya dawo kansu da zaran kuma an ce an samu zaman lafiya sai ga an bar maganan su so ina son wannan hukuma da aka kafa su fara aiki ba wai sai lalai fitintunu sun taso ba sannan a fara kuma tunanin ta ina za a fara kuma me ya haifar da fitina sunana malam adam um, na fito daga birnin yaro to mu tsakaninmu da su mu dai sai dai godiya wannan yan rufa'i gaskiya an samu zaman lafiya amma shi wannan ni ra'ayi na kawai ni kullum son nake haɗa kai a zauna lahiya kuma zaman lahiya ɗaya kirista da musulmi kuma gashi mun ma samu zaman lahiya tunda yanzu kana kwance ba wani wani problem mu dai gare mu tunda ka ga ni ba yaro ba amma mun gani ma muna gani a na rabon joseph john hayab mai gudanarwa a kungiyar yan zaman lafiya ta eh, duniya me kake gani game da sabon hukuma da gwamnan jihar kaduna ya kaddamar don samar da zaman lafiya a wannan hukuma ta samu asali ne a lokacin da aka kafa wata kwamiti na zaman lafiya a karkashin shugabancin yakowa sai suka ba da shawara a kafa to mun gode wa allah wannan gwamna ya zo ya kafa addu'a mu ne wannan kungiyar za ta wannan hukuma za ta yi aiki sosai domin akwai bambance bambance da yawa cikin al'umma ta nema hanyar da za ta hada kawunan jama'a ta nema hanyar da za ta tabbatar da cewa jama'a sun dawo ana zumunci irin yadda an dade ana yi domin fitina da ake samu a cikin jiha mu ya zama abin kunya ya zama abin tsoro yana hana ci gaba a hanyoyi da dama to in akwai abin da wannan hukuma za ta yi shine ba ta zo na Kaduna ba a'a ta je kauyuka ta je duk inda mutane suke ta kafafa mutane akan zaman lafiya akwai kungiyoyi masu zaman kansu in ya wannan hukuma ta yi aiki da su domin hukumar nan ita kadai ba za ta iya zuwa ko ina ba to in ta aiki da su zai yi haka kuma jama'a dan Allah goye bayan irin hukuma kamar haka domin in mun yi aiki tare mun samu zaman lafiya amfanin mu ne yan uwa banda kushi ko zagin wani masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin. A madadin Isa Lawal Ikara, Jummai Ali ke cewa a tuna fa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani.

kasance bayar rabe ka zo ka amince wan zance mu aure ta kabilar junan mu gama da ba ya ya ya